ha'ila ila yau dai kuma na kuma dawowa manyan malamai da suke cikin wannan gida mu da juna da kuma sauran kowane gida ana wuridin ahamun sakakun halkun yasu 4,444 izuwa kwana hudu ko kwana bakwai domin son ka tara mutane ne ko ka samu manyan mutane ne ko ka samu manyan kudade ne akan neman duniya da wani kuma abu da ake so da kuma dafa'i e wannan sirrin in ya ratsa mutum mutum aka ce ya ɗauke shi na isa ko da a ce kullum dubu ɗaya ne ko ɗari uku da sha uku ne ko dubu ɗaya ɗari da sha ɗaya ne to wannan sirrin gaskiya duk da siga da mutum ya ɗauke shi yana ana samun biyan bukata kuma kowace irin bukata ce aka sa ta a gaba akan wannan sirrin ana samu eh ana samun nasara a kai hijaye na biyar ramati a tabbatar da shi a gwada eh, sai an gwada ne za a fito a bada labari yan uwa sai an gwada sirri za a fito a bada labarinsa eh muna muku fatan alkhairi muna muku ziyara cikin aminci da ɗan ƙaramin almajirin kuma la'adamu da sufi da ke garin kano